بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Welcome to the 35 a yau 25 ga ذو الحجة dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yi daidai da sha biyar ga watan August dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba har yanzu dai muna cikin suratul suratul fatir a karatunmu na karshe mun tsaya a aya ta sha hudu saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta goma sha biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما subhanahu wa ta'ala yana ce mana ya ayyuhan nan, ya ku mutane an fuqara'u ila ilallah ku ne masu bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan adam yana da bukatan Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwarsa tun daga lokacin da aka dauki cikinsa har zuwa lokacin da aka haife shi har lokacin da ya girma gaba daya rayuwarsa yana da bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ma Allah subhanahu wataala ba yana da bukata zuwa ga wannan cinka. dan adam ba zai yi rayuwa shi kadai ba ba tare da yayi mu'amala da wasu ba wannan kuma shine babban abin da yake nuna raunin dan adam sai sa Allah subhanahu wataala ya ce mana wa khulqal insanu da'ifa alamar rauni na da adam shine kasancewa ba zai rayuwa shi kare ba dole yana da bukatan wannan cinta kuma yana da babban bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahu huwal gani shi Allah shi ne mawadaci ba shi da bukatan kowa a rayuwarsa kowa na da bukatan Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala baya bukatan kowa mawadaci ne ina fata mu gane shi yasa a lokacin da yahudawa suka ce Allah subhanahu wata'ala matalauki ne Allah subhanahu wata'ala ce za mu rubuta wannan magana da suka yi kowa ka wani. Allah ce laqad sami'a Allahu qala alladhina qalu inna Allaha fakir inna Allah huwa al-fakir wa nahnu aghniya Allah ce sanaktu ma qalu za mu rubuta wannan abin da suka faɗa وقتلهم الأنبياء ونقول لهم ذوقوا عذاب الحريق za mu musu ku dandana azaba mai konawa saboda me saboda sun sifanta Allah subhanahu wata'ala da sifa ta kakkanci ina ba gane sun sifanta Allah subhanahu wata'ala da sifa wanda bai kamaci Allah suka ce Allah fakiri ne alhali Allah subhanahu wata'ala shine algani Allah subhanahu wata'ala shine algani Allah shine mawadaci baya bukatan kowa kowa na bukatar shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sunan akwai as-samad ne ma'ana as-samad shine wanda sauran halittu suke nufa da bukatun su wannan shi ma'ana as-samad to maka Allah shine al-ghani sai yace al-hamid Allah shine abun godiya Allah subhanahu wa ta'ala shine al-hamid shine abin godiya malamu suka ce me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da sifan al-hamid bayan sifan al-ghani menene hikman haka Allah ta'ala alam amma kuma malamai suna ganin Allah mawadaci ne mai ciyarwa ba mai ruwa ne. ai zai samun mutum yana da wadata amma kuma yana da ruwa kowa kowa ne to amma shi Allah subhanahu ta'ala mawadaci ne kuma mai ciyarwa mai azurta bayansa don haka sai zama to abun godiya a bisa ga ciyarwansa ina fata mun gane da haka ne kuma yasa da yahudawa suka sifanta shi da rowa Allah ya tsine masu akan wannan magana suka yi ina wata magana da suka ce yadullahi maglula Allah yace gullat aidini wa lu'inu bima qalu yace bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha Allah yana ciyarwa yanda yake so saboda haka saboda ciyarwansa da bayinsa ya zama to abu godiya ina wata magana to shi yasa yace Allahu huwal gani alhamid sai ce in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya so zai iya tafiyar da ku mana ya halakar da ku ya zo da wasu halittu sababbi wa ma zalika ala Allah bi'ai wannan bai zama wani abu ba mabuwayi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne mai sauki gare shi duk sanda ya zan dama zai iya halakar da mu ya zo da wasu waɗanda ba za su zaman to irin mu ba wa in zaka wallahu yastabdil qauman ghayrakum yace thumma la yakunu amsalukum zai zo da wasu wanda ba za su zama irin wanda za su bauta masa yadda ya kamata ta lace wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukura, wato wani rai mai daukan nauyi ba ya iya daukan nauyin wani rai yana fata mun gane wannan shi ma'ana wala taziru wa ziratun wizra ukhra ha wato wani right ma'ana wala taziru nafsun wa ziratun ha wizra ukhra wato wani rai mai daukan nauyi baya iya daukan nauyin wani rai ma'ana a ranar tashin kiyama kowa zai dauki kayansa ne babu wanda zai taimake ka ya dauka maka kayanka Allah je wa in tad'u musqalatun ila himliha idan idan wani rai wanda aka dora masa nauyi kaya mai nauyi shine musqalatun ai nafsun musqalatun wato idan wani rai da aka dora masa kaya mai nauyi tad'u za ta kira ila himliha mana za ta kira wani ya zo ya taimake ta da kayanta alhimil anan shine kaya kaya mai nauyi da ake dora akan mutum ko kuma a bayansa ina fata mun gane idan kalmar himil ya zo da kasra mana shi kaya idan ya zo da fatha hamil ma'ana ciki na mace ina fata mun gane ma'ana ciki nauyi da mace take dauka na juna biyu amma idan aka ce shimil da kasra ana nufin kaya ne nauyi da mace yake daura a bayansa saboda haka wa in tad'u musalatun ila shimliha da ko da wani rai wanda aka dorawa nauyi za ta kira wani ya zo ya taimake ta ta dauki masa kayanta yace la yuhmal minhu shay ba za ta iya dauka masa wani abu ba cikin kayanta walau kana za kurba ko da wanda aka kira din ya zamanto ma'aboci na makusanci na zumunci ma'ana wannan ayan kusan daya take da ayan da suka cikin shafi abata yau mai yasirin mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin yawma idhin sha'nu yughni wannan shine walau kana za kurba ko da makusanci ne na zumunci uba ya ga ɗansa ya ce da Allah ka taimake ni ka rage min kayana kayan laifi na ranar tashi kyama sa zai ce masa wallahi baba ba zan yawa ni ma nafsi nafsi kowa nafsi nafsi zai a ranar miji ya ga matansa ya ce da Allah ki taimake ne, ki rage mun kaya ya ce ina ni ma ina ji da kaina ne to haka kowa zai kasance a ranar tashi kyama kowa ta kansa yake a wani ranar Allah ya kiyaye mu eh, Allah ya samu da a wani ranar Allah ya ce walau kana zakurwa sai Allah ya ce inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai abun sani kawai shine kana gargadi ne ga waɗanda suke tsoron ubangijin su bil ghaib a fake suna tsoron ubangijin su a fake da mana biyu imana ko dai mu ce suna jin tsoron ubangijin su alhali ba su gan shi ba ina ba ta gane ai ba mu gan Allah ba kuma muka yi imani shi ba mu gan mala'iku ba kuma muka yi imani su ba mu gan aljanna ba ba mu gan wutan jahannama ba kuma muka yi imani wannan shine al-iman bil ghaib kamar da Allah ya ce zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da gaibi ina fata magana so haka wannan shine yakshana rabbahum bil ghaib suna jin tsoron ubangiji su a fake ba su ganshi ba amma kuma sun imani da shi ko kuma mu ce suna jin tsoron ubangijin su a fake mana a inda ba wanda yake ganin shi suna jin tsoron Allah subhanahu wataala a bayyana gaban mutane suna nisanci abin da ya haramta idan kuma suka kebe ba wanda ke ganin su til suna yin tsoron Allah subhanahu wataala ba za su taka dokokinsa ba wannan shine imani na gaskiya sauraka kai manzo Allah kana gargadi ne kawai ga waɗanda suke yin tsoron ubangiji su a fake wa aqamu sala kuma suka sai da sallah wa man tazakka Allah yake wanda ya tsarkake ma'ana ya wanda ya tsarkake kansa daga shirka ya tsarkake kansa daga kafirci ya tsarkake kansa daga sabon Allah subhanahu wataala fa inna ma yatazakka nafsi kawai yana tsarkakewa ne domin kansa amma babu wani abin da mutum zai karawa Allah subhanahu wataala in ka yi imani ka yi biyayya ka yi dan kanka ne ba yi babu da ka kare Allah da shi Allah ce wa ila Allahi al-masir zuwa ga Allah makoma take وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أن تبيلا نبيلا buga mana misalai misalai da za su nuna mana bambanci tsakanin kafiri da mumi da kuma bambanci tsakanin kafirci da imani sannan kuma bambanci tsakanin makoman kafiri da kuma makoman mumi ina ba ta mugari ya ce wa ma ya tsawi al'ama wal basir Allah ya ce makaho ba daidai yake ba da mai gani kafiri shine kamar makaho mumini shine mai gani yace wala matu wala nu, haka nan kuma duhunai duhu ba za su to daidai ba da haske kafiri shine duhu imani shine haske saboda haka kafiri kamar makaho ne mai tafiya a cikin duhu mumini kamar mai gani ne mai tafiya a cikin haske ina fata mun gani sai ce wala zillu wala haru haka nan kuma inuwa ba za su zama to daidai ba da iskan zafi bi ma'ana makoman mumini shine gidan aljanna inda akwai itace da yawa na kayan marmari inda zai samu inuwa mai iska mai sanyi inda mustaqina fi zilalin wa uyun ko ba ka bane Gafiri makomansa shine mai shine wutan jahannama inda zai haɗu da iska mai zafi kamar da Allah ce fi samu wa hamid wannan samu ne shine iska mai zafi yana cikin iska mai zafi ya nemi ruwa kuma a bashi tafasashin ruwa Allah ya kiyaye mu daga wannan kuma haka inuwa ba za ta zama to daya ba da iska mai zafi dalilin wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat haka nan kuma rayayyu ba za su zamanto daidai ba da matattu muminai su ne rayayyu Allah ya sifanta su da rayayyu saboda mai su ne suke iya jin wa'azi su amfana ina ba gane su saurari alkur'ani sai ya amfane su sai ya kara musu imani ya kara tabbatar da su akan imanin su kafiri kamar kafirai kamar matattu ne ba su amfana da alkur'ani yanzu da za ka ɗauki lasfika ka shiga makabarta ka yi wa'azi tun daga safe har zuwa dare za su amfana za su amfana bayan saboda haka haka kafirai suke sun koma kamar matattu ta fiskan rashin amfanuwa da wa'azi da ake masu ina fata mun gane sai sa Allah ce inna Allah umar man yasha Allah subhanahu wataala yana jiyar da wanda ya so mana jiyarwa wanda zai amfani mutum mana Allah yana shirar da wanda ya ganda ma wa ma anta bi musmi'in man fil kai kuma manzo Allah ba ka iya jiyar da waɗanda suke cikin makabarta eh, kamar da ba za ka iya jiyar da su ba irin ji da zai amfane su haka nan kuma ba za ka iya shirar da kafiri ba kai aikin ka kawai shine mai in anta illa nabi aikin ka kawai shine gargadi mana kai mai kisa da sakon Allah ne amma kuma shari'a yana hannu Allah subhanahu wa ta'ala ta da inna naka bin haqqi bashiran wa nazira lallai mun turo ka mun aike ka da gaskiya bashiran kana mai bada bushara wa naziran mai gargadi wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma a face wani mai gargadi ya shure a cikinta. ta kenan kai ba ba daga kanka aka fara turo da manzannai ba duk wata al'umma da ta gabata kuma an tura masu masu gargadi annabawa masu masu gargadi su walaka bai kamata kafirai maka su maka inkari ba su dan kamar ka zo da wani abu da ba ta bai ba shi za a wani wani yake masa kun ma tu bid'an nuna rusu. Eh, mama ba ni ne farau ba ba daga kaina aka fara ba saboda Allah yace babu wata al'umma da ta gabara a face wani ne gargadi ya su da a cikin ta yace wa in yukazzibuka idan suka karyata ka wa qad kazzaba zina min qablihim to hakika waɗanda suke gabanin sun suma sun karyata mana sun karyata annabawa da aka tura musu ja'atuhum tun bil bayyinat manzanne manzanan su sun je masu da hujjoji bayyanannu bil bayyinat wa bil haka nan kuma sun je masu da takaddu wa bil kitabi al munir haka nan kuma sun je masu da littafai da littafi mai haske mai haskakawa albayyinat da Azubu, da alkitab wasu malamai suka ce akan shi waɗannan kalmomin duka abu da ake nufi ina wata gane duka abu da ake nufi ma'ana littattafan da aka Allah ya ba annaba da suka gabata suka je wurin mutanen su da waɗansu malamai sun tafi akan cewa albayyinat ana nufin mu'jiza mu'jizozi da annaba suka je da su misali annabi falo mu'jizan sa shi mai taguwa ya fitar da taguwa daga cikin dutse kuma kamar bane annabi suleiman mun yi bayani akan abubu ayoyi da Allah kuma wataala ya bashi daga ciki muka ce iska na tafiya da shi a yi ni da yana tafiya wata biyu ko ba bane ne guduwuha shahar wa rawahunha sha wannan mu'jiza ce ko ba bane haka sauran annabawa kowa ya je da wani mu'jiza saboda haka wannan waɗannan mu'jizozin su ne albayyinat az wasu ma suka tafi akan cewa wasu tafi akan cewa az da alkitab kitab manan su daya duk ana nufin littafi ne sai dai kawai ai atafin alkitab akan zuwa sura kalmomin su bambata ana yin ana yin hada wani kalma akan wani abu ko da abu da ne inda kalmomin ba iri da bane wasu malamai suka tafi akan cewa azumur ana nufin wato takaddu ko mu ce wasu suka ce littafai na annabawa waɗanda babu wato hukunce-hukunce shari'a ciki littafai ne waɗanda suka kunshi wato wazi maganganu masu jan hankali ina fatan gwada hikimomi da maganganun masu tausasa zukata da sauransu irin zabura na annabi dawud ina fatan gane irin waɗannan suka ce suna ake nufi da azubur sannan kuma alkitab sai zama to littafi wanda ya kunshi wato shara'i ko kunshi hukunce shari'a haka wasu malamai suka bambanta tsakanin azubur da alkitab wasu ma suka ce kawai duka ana nufin littafi ne to waɗannan mutanen da suka gabata da ba su imani da annabawan su ba me ya faru da su allati thumma akhasu alladhina kafaru sa'an muka kama waɗanda suka kafirta fa kaifa kana naki yaya na kun azaba na ya kasance na'am ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد ريب وحور مختلف ألوانها وغرابي ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة لن تغول ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور na'am daga nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalin mu zuwa ga abubuwa da suke nuna wato ikonsa da kudurarsa Allah ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an baka gani ba cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa daga sama Ba fa akhrajna bihi samaratin muktalifan alwanuwa, sai muka fitar da shi da wannan ruwan da muka saukar muka fitar da mai samarat Ya'yan itace muktalifan alwanuwa. wato masu kaloli daban-daban ayan itace da suke fitowa masu kaloli daban-daban ne ko ba ka bane wani kore wani ja wani za su shi kamar yalo yalo haka haka iri iri daban-daban wani lokaci ma jinsin abu guda daya za ka gan ya fito da kaloli daban-daban misali yanzu na apple za ka zama apple akwai green akwai ja akwai wani ma kala kamar yalo yalo haka duka kuma apple daya saboda haka duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke nuna kuduransa akan wannan ina fata mun gane sai yace wa min al-jibali judadun bidun wa humurun shi ma mukhtalifun alwanuha wa garabi su yace wa min al-jibal daga duwatsu kuma manyan manyan duwatsu da muke gani akwai judad kalmar judad jam'i ne na judda judda kuma shine tari. ina fata mun gane judad anan ba jam'i bane na jabi kalman jadid jam'insa shine judu shi dal na farko akwai don a kai ba fata bane irin wannan wannan judad ne to aka judadun jam'i ne na judda ma'ana shi kuma shine tariq hanya Mana daga duwatsu akwai hanyoyi a cikin duwatsu waɗannan hanyoyin wasu kasa kalan kasan ja ne eh, fari ne fari wa hamurun wasu kuma ja ne mukhtalifun alwanuha kaloli daban-daban yace wa garabibu sun aka nan daga cikin su kuma koran da wato baki ne sosai kalman garabi jam'i ne na garbi balarabe idan zai sifanta abu mai baki baki sosai sai ce aswad garbi A ga yake cewa aswad garbi mana baki kirin ina mata mun gane saboda haka shine Allah ke wa garabi su mana akwai wasu wanda hanyoyin kasan da ke ciki wato baki ne sosai sai wa minan na haka nan kuma daga cikin mutane waddawa da kuma dabbobi gaba daya wal an'am da kuma dabbobin gida idan ka ce an'am ana nufin dabbobin gida irin raƙuma da eh, menene da eh? da eh, shanu da kuma raguna irin wannan su ne bahimatul an'am dabbobi na gida ina fatan gani so haka addawa ba nan na farkon ma'ana dabbobi umuman sannan kuma zai sake cewa wal an'am wannan shine malaman o ke cewa asful khas ala al'am saboda haka dabbobi tsawahu da na gida wanda da wanda ba na gida ba mukhtalifun alwanuhu kazalik su ma wato kalolin su ne kalolin su daban-daban ne kamar wayancan kazalik kamar yanda ƴaƴan itace suke da kaloli daban-daban haka su ma waɗannan kalolin su daban-daban daga cikin mutane akwai farare akwai bakake akwai jajjaye ka sunan dai kaloli daban-daban kamar da Allah ya ce a cikin surah rum eh ne wa min ayatihi khalqus samawati wal ard yace wa alsinatikum wa alwanikum alwanikum kalan ku shi ma daban-daban ne Allah subhanahu wataala ya yi su ita inna fi zalika la ayatin lil alimin a cikin wannan akwai aya saboda haka wannan duka yana nuna kudurar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama lallai wato kawai masu tsoron Allah daga cikin bayinsa sune wa su ne malamai su ne masu ilimi masu tsoron Allah daga ciki bayansa su ne malamai duk sanda mutum ya san Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin sai to tsoron shi ga Allah subhanahu wa ta'ala zai karu jahilci shi ke sa mutum ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala malami shine wanda baya kallon kankantan zunubi yana kallon girman wanda aka saba wani ina ta mun gane saboda haka shi yasa malamai su ne suka fi kowa tsoron Allah malaman gaskiya ina ta mun gane to dole mu goma da haka bane kuma haka bane yanzu ai malaman sun yawa saboda haka malamai na gaskiya nagari na kwarai su ne wanda suka san Allah subhanahu wata'ala sun san girman Allah subhanahu wa ta'ala sun san girman ikonsa da kuduransa sun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin su a duk inda suke a kowane hali da suke ciki dan haka suke tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane saboda haka duk sanda sanin Allah yayi yawa a cikin mutum to zaka same shi girmama Allah zai yawa a cikin zuciyarsa kuma tsoron Allah zai yawa a cikin zuciyarsa saboda wannan ayan yana nuna mana falalan malamai ina fata mun gane yana nuna mana falalan malamai akan sauran mutane sallata inna Allah azizun ghafur lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mabwayi shine mai yawan gafara allati innal ladzina yatluna kitaballah lalle wadanda suke karanta littafin Allah wa aqamu Sala. kuma suka tsaya sallah wa wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abin da muka azurta su sirran asirance wa alaniya da kuma a bayyane yarjuna tijaratan lan tabu waɗannan suna fatan wani kasuwanci ne lan tabu wanda babu hasara ciki ina fatan gani suna fatan wani kasuwanci ne lan tabu wanda babu halaka akan kalmar bawar shine halaka amma mun dake wannan shine hasara mana kasuwanci ne wanda insha Allah ta'ala za su samu riba ina fatan gani za su samu riban shi a ran tashi kiyama Allah ke li domin Allah subhanahu wa ta'ala ya cika masu ujurahum sakamakon su wa yazidahum min fadli kuma ya kara masu daga falalansa innahu ghafurun shaku. lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yawan gafara kuma mai yawan godiya yana gafarta ma bayinsa a bisa ga wato zunubansu sannan kuma yana gode masu bisa ga kokarin su mana ya saka masu da alheri saboda wannan aya shi ma yawan nan falalan masu karanta alkur'ani masu yawan karatun alkur'ani bai kamata musulmi ya ya da rayuwarsa ba tare da yana da wani wuri na karatun alkur'ani ba ina ba gane ko yaya ka sanya ma kansa wuri na karatun alkur'ani sawawu da safe bayan sallah su baya ko kuma da rana ko kuma da dare duk wani lokaci amma dai kada a ce yau yini ya wuce gaba da baka bude littafin Allah subhanahu wataala ka karanta ba ina fatan gane inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi albadata allati harramaha wa lahu kulli shay eh ta menen wa an atlu alquran Allah ya umurce da in karanta alqurani ina fatan gane Allah ya umurce ni da in karanta alqurani wani malami wani wani malami wani ɗalibi ya tambaye shi yace ya shek ya halin magabata yake game da alqurani Kukan fahimci tambayar mene mana ya magabata suke ya mu'amalar su yake da alqur'ani yake kaifa haluhum ma al alqur'an malami ya ce zan baka amsa cikin jumla guda da karami yake haluhum ma Al-ƙur'an? alqur'an ha مثل ma مع الجواب Kukan كيف na amsa? halin magabata tare da alkur'ani kamar halin mu ne da wayoyin mu yanzu ka tambayi kanka so nawa kake kallo wayanka a yi ne a rarar za ka yi girgawa? ha? la tu'ad wala tuhsa ba ta kirgi ba kullum muna tare da waya tunda aka yi wannan wayan wato mutane sun koma kaman in babu waya man ba rai haka mutane fa suka koma yau kamar in babu waya ba rai amma kuma mu zamanin da babu waya ko ba ka bane an yi zamanin da babu waya kuma ba abin da ya same mu rayuwar mu amma yau da aka ce misali an dauke wuta ba ba ne ba waya cajin ka ya mutu sai ka ga mutu duk inda zai yi ya samu yanda zai yi ya yi cajin wayan nan sai ya nema ba ma kawai ne aka mun da yi sai ka dinga ji kamar dai kai akwai wani babban na kasa a cikin rayuwarka yau da wayanka baya aiki to yanda kake ji da wayanka haka magabata suke ji da alƙur'ani wannan kawai shi ne yanda kake ji idan baka kalli wayanka ba idan ka aka ce kamar wani abu ka rasa wani abu a ka, to haka su ma suke ji idan ba su bude alƙur'ani sun karanta ba to gaskiya wato ni da na karanta wannan wannan wannan amsar na zauna sai da na yi shuru tukuna saboda mai wannan wannan wa'azi ne gare mu gaba baki da ni da ku ba wanda ya fita a cikin wannan abu saboda haka dole mu sake murajan kawunan mu mawala, mu sake mu sake duba rayuwar mu ya muke da alqur'ani ina fata mun gane saboda wannan shine abin da zai amfane mu a rayuwar duniya da lahira wannan wayan da kuke gani gashi na dan karami amma fitina ce a rayuwar mu abu ne wanda zai halakar da kai da baki da wannan wayar abu ne wanda zai iya halakar da kai da baki da saboda haka dole mu koma mu rike alqur'ani ka kasance a kowane yini kana da wani wuri na karatu alqur'ani ina fata mun gane kada ka bari yini ya wuce ga baki da a ce baka buje alqur'ani ka karanta ba Allah ya tabbaki maka wani sallati ba za mu ya karanta ko kadan ba za a tambaya akwai masu tambaya ne da yawa shi kenan ba komai ba komai mutane nan abu da makaranta da ya alifan ban badansa inda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya karama na fahimta alqur'ani Allah ya ya shirye mu gaba kuma Allah Allah ya sa mu suka da imani kun ga dai yau an yi rasuwa a wannan anguwan ko ba ne? bane kuma wannan bawan Allah da ya rasu mutum ne mai yawan kyawun mu'amala da mutane kuma ka gan dai yanda dai ni na samu labari ba wai ya jima yana rashin lafiya bane ko wani abu akwai abu da ke damu ko ba ka bane da lafiyansa da suna da na je tsaziya wani yana ce mu wannan abun kusan kawai ka ce cikin sati ne an gama komai daga ya dawo ya ce wana jin daɗin jikina a ce bari mu kai ga asibiti kuma kafin a kai asibiti kuma a kai jikar saboda haka wannan shi yasa manzala sai yake cewa wato mutuwa ma ta isa wa ga mutum ala mutuwa ta isa wa zai gare mu ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. ya kamata mu kyautata alaka mu da Allah subhanahu ta'ala. mu kuma kyautata alaka mu da mutane da na je wurin da zuna na ga wurin a cike akan wanda suka halarci janazan sa sun ce wurin a cike inda baya mu'amala da mutane da kyau ai ba za su zo masa haka ba kowa waka bane Allah subhanahu wa ta'ala ya fita shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya huta Allah ya karbi addu'o'i waɗanda suka musu sallah manzo Allah sallallahu yana cewa duk sanda mutum ya rasu aka samu mutum 40 suka masa sallah suka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya fa masa Allah kuma zai karbi addu'an a wata ruwaya yace mutum dari ina wata magana saboda haka duk sanda aka samu mutane adadi mai yawa suka gama mutum addu'a ana fata Allah subhanahu Ta'ala ya karbi ceton su game da wanda ya rasu Allah subhanahu Ta'ala ya yafe masa mu ma idan lokacin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani Allah ya shirye mu gaba ɗaya Allah ya raba mu da shaitan wannan kalamu bi hamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da akwai masu tambaya sai mu amsa na'am na'am na'am Surkin su. A cikin alkurani zai yanzu da ina jin karatu. Eh, Allah da iskala Musa ne mi sai je iskala sai faɗi wani sura? Wannan rashin sani ne kuskure ne ya kamata a gyara masu idan musu zai karanta alfaran kaka kara kome a ciki ka karanta shi yadda yake yana wata kata ka kara ka canza kome a ciki bai halatta ka karanta alkur'ani da ma'ana ba ina wata hadisi ne hadisi manzo Allah sallallahu shi ne malamu suka ba da dama kai riwaya a riwaya bil ma'ana amma alqur'ani zaka karanta shi ne lafzan kuma ne a haka ya sauka daga wani Allah subhanahu wa ta'ala dole a haka zamu karanta shi na'am wa alaikum ya kul bil ma'ana idan ka tsaya Wajen. tabbas tabbas hadisi ya tabbata haka hadisi ya tabbata haka ya ce duk sanda alfasha ya yadu a cikin mutane Allah zai jarabce su da fa'ul da kuma irin wannan mutuwan Allah ira da cikin wato sakamakon zunuban mutane da kuma alamar da ta alamun tashin kiyama na'am وإن, وإن من أمة إلى خلا فيها نبي نعم شنو ahlul ma wannan ayan ka ne. Eh, wasu malamai an wasu daga wurin wasu magabata idan suka karanta da suka zo fasara wannan aya wa in um, min ummati illa qala fiha nazir yace sai su ce gaira arab banda larubawa tunda manzo Allah shine a ah, annabi da aka tura ma larabawa, kafin shi babu annabi da aka tura musu to da haka wasu malam suka tafi akan cewa ahlul fatra za a jarrabe su ne a ranar tashin kiyama ina fata mun gane za a jarrabe su ne a ranar tashin kiyama sannan sannan bisa ga wannan jarrabawan sai a a yi musu hukunci wasu kuma malam suka tafi akan cewa akwai raguwar addini annabi Ibrahim tare da su ina fata mun gane akwai bakaya na alhanafiya wanda shine addini annabi Ibrahim tare da su saboda haka eh, suna sane da wannan addini kuma suka ki bautawa ah, Allah subhanahu wataala suka koma bautan gumaka saboda haka za a musu azaba saboda mai gargadi ya zo gare su tunda suna da raguwan addini annabi ba to haka maganganu biyu ne malum suka yi akan amsa ina ba zan gani Allah wa ya kuri wannan yana daga mutunci na'am shari'a oh, sentence mana wanda aka yi masa hukuncin kisa magana mafi inganta cikin maganganun malam shine wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi yana wata magana duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ci maganan inda malam suka sabani shine idan yayi tuba za ka rubuta tuban sa kuma za ka rubuta tuban sa yana wata magana amma asali hukuncin sa shine a kashe shi duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa shine a kashe saboda haka in ka kira son reference wani malam yayi wani rubutu malam murtala ko malam murtala ko malam murtala na na na wakilin nan ba na ga yayi yayi hutuban sa na juma'a akan wannan wannan abu ne kuma yayi da turanci zan tura maka karanta ya kawo hutoji da yawa ciki ina ba wannan wannan shi ne hukunta na wannan wato eh, manzara salam ya ce idan mutum ya rasu ya ce kada ku zagi waɗanda suka rasu ina fata mun gane ya ce yake fada afdo ilama ilama kaddamu haka mazal yake yake la ta subu alamuwa eh, fada afdo ila ma kaddamu kada ku zagi kada ku zagi waɗanda suka mutu saboda mai sun riga sun gabata sun tafi zuwa ga abin suka gabatar na ayyukansu da haka to shi yasa idan an yi rasuwa haka yana wata mun to yana da kyau a a je taziya kuma a ambaci alheri wanda ya rasu ina fata mun gani ba wani lokacin ba ne za mu zo mu ce wani dan bidiya ne ko wani kaza sai dai wanda sharrinsa ya shahara a cikin mutane ina fata mun gani wanda sharrinsa ya shahara a cikin mutane yana kira ga abun Allah yana kira ga zuwa ga shirka karara yana kira ga zuwa ga kafirci karara to irin wannan eh, yana da kyau masu riko da sunna su su ki ku su kada su kusanci irin wannan wurin ina wata magana dan me domin a su nuna cewa wannan abu abun da yake ciki ba ba ba ba daidai ina ba tangane to amma dai wanda eh, dan wane dai daga cikin mutane haka ba wai malami ne mai kira zuwa ga wani addini musamman babu wanda ba shi da sabo a rayuwarsa ko babu wanda baya kuskure saboda haka ba za mu zuwa lokacin mu ce za mu dinga ambatan kurakuranta ba za mu yi shirin akan kurakuranta mu bar mu bar wannan da Allah subhanahu wataala mu ambaci alheri ta kuma mu masa fata eh, alheri mu masa addu'a ina fata gani to wannan wannan wannan wannan shi sai dai wanda ya shahara da kafirci da shirka to irin wannan yana da kyau a nufanci gama to ya ku ina wannan mutane su yi

kowa ya ya ya ya wato yayi hankali wani lokaci rashin hankali ne abin da yake kara wato rarraba kawunan mu rashin hankali ne saboda me wani lokaci zaka ga shi mai dawon sunna shi bai yi dawon sunan ba da hikima shi kuma mai bid'an bai ya saboda ganganci wai wai ma yana so ya fasa maka rai sai ya kara yin wani abu ya wuce iyaka <laughs> to kaga duka rashin hankali ne ke damu mu gaba daya da mutane za su yi hankali su yi tsoro Allah mu sa Allah a zukatanmu ina fata muka da kyau abu ne mai sauki za mu yi haduwa duk wanda ke kan kuskure zai gane wannan abu da nake yi ba gaskiya bane da suna malam yana yana ban labari wani malami yana cewa da aka tashi da wannan gawan za a kai shi eh, makabarta ana ta zikiri wani daga cikin wani malami ya ce mun yi a akan wannan abu kuma mun gaji mana su kansu malaman yan tarika sun san cewa daga murya da sauti da zikiri a akan gawa ba kyau ba kyau na? ada amplifier ko? to ga gani kullu abun karuwa yake kullu abu aida ba a yi da amplifier yanzu kuma aka kuma yi da amplifier to ka gani wannan abun kuma wato abun yanzu ne wasu daga cikin su suke farkawa suke kokarin magana amma da ai duk shuru suka yi a kawai abu ko da shuru suka yi su ne ma suke tunzura mata su to amma yanzu su kansu sun ga cewa wannan abu ba mu da wani hujja akan wannan abu ba mu da wani hujja akan wannan abu daga murya ana bin gawa da murya baya daga cikin karantarwa addini kwata kwata baya daga cikin karantar ba ba yanda zaka yi ka samu ma wannan abu hujja ba zai yi bane kawai babu ko tawili ma babu aya wani auna da zaka yi tawili ta cikin alkurani fa cikin sunan manzo to amma da farko sun yi shura kai sun yi shura kai kuma yanzu su ma sun gan cewa abun ba haka bane suna fara yanzu nan mutane sun ci bari to ka gani to dole ne in dai za mu sa tsoron Allah a cikin zukatan mu da ya masu dawon suna da da da sauran mutane in dai mutum ya sa Allah a zuciya to za ka gani abun da babu hujja kai kai ma za ka gan shi karara kuma za ka bari saboda ka tabbata kanmu zai iya haduwa Eh, eh, eh, in dai muna so ne in muna so Allah ya Allah ya hada kauna Allah ya hada kauna na wa alaikum shawara ne to eh eh eh eh eh Eh, mun yi karatu a Allah ya samu shi Allah musa akwai mai kama eh wanda ya Thank you. eh wala idan idan irin wannan mai alfahari da aikin bokaci yana aikin sa ne da irin wannan ya kamata mu kaje shi ya kamata mu kaje shi wala wato wani lokaci kamar da nake fara musu a wani wuri da zai karatu wato sai muna abun sai da hikima to amma wani lokaci dole malamai su nuna cewa abun da mutum yana yake yi ba ba daidai ba ne ina fata mu gane don ya zama to wa'azi da sauran mutane kamar irin wannan yanzu nan da yake bokanki kuma baya ɓoyewa yana nuna cewa shi boka ne ya zo ya rasu malamai su ki zuwa su masa sallah tara mutane ba za su wazantu ba ai za su wazantu ai da gangan ne ranar da muke magana akan wankan gawa mai na taimako wani taimako wani ya mutu ya rasu da fon ya kamata a aske masa na tafi bashi ko waka wani na san tabbata a cikin littattafan bidiyo haka malamai suna cewa idan gawa yana halin da bai dace ba a yi masa gyara a yi masa haske a su malaman da suka daga haka amma da gangan ne ce in dai matashi ya rasu da fon mu binne shi da ya tafi lahira ya je nuna ma Allah fon ne ba ya nuna mana nan duniya ba baya jin tsoron wato ya je nuna ma Allah cewa da fon ne ke rayuwa sauran mutane su gani ina mata mun gane haka zai zama to wazi ga sauran mutane kwanakin ma na je wazi a ne ina da karatu da yake masu kowane ranar lahadi a wurin wani ya mun tambaya wanda baya sallah ya za a yi da shi in ya rasu ne ce malamin su ki masa sallah yana fata mun gane a haka wani mataki yana gani dan abokinsa ya rasu mutane sun malamu sun kisi masa sallah shi ma zai da da jawali ina fata mun gane so haka dole sai muna tabbaka irin waɗannan hukuncen hukuncen ina fata mun gane a haka zai iya zama tawazi ga ga ga ga sauran mutane to daga wanda ya fito ya ce shi ba musulunci yake ba shi bokan yake to in ya mutu sauran abokan sa da suke bokan da su zo ku je ku fune a ce na ba kuma sai mu wa alaikum salam na'am to na a shi kuma yanzu wani kalamai na da na